a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau 27 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan shida shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati taha wanda za mu tashi a tafsiri na aya ta 131 kuma wannan ne a ranar ƙarshe insha Allah ta wannan tafsiri a wannan shekara da fatan ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ومتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kada ka zura ka zuwa ga abinda muka jiyar da wasu daga cikin su dadi da shi zahratal hayatid dunya wani fure ne ado ne na rayuwar duniya linaftinahum fi domin mujarrabe su da shi wa rizqu rabbika khairun wa abqa kuma arzikin ubangijinka shi yafi alkhairi kuma shi yafi dawwama bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da ya yi haƙuri akan abinda mutanen makka suke gaya masa mushirkai suke gaya masa na izgili da maganar ɓacin rai to sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi cewa kada ya zira ido kada ya sa idansa akan abinda Allah ya ba su na jin daɗin duniya abinda ubangiji ya ba su na dukiya ko kuma na yaya na yawan yaya domin ubangiji subhanahu wataala ya ba su wannan duk da cewa duk da cewa suna cikin kafirci ubangiji ya musu wannan ne domin ya fitine su da wannan Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya hana shi da ya sa ido akan abinda ya ba ma waɗancan manya-manyan kafirai waɗanda suke ja da shi suke faɗa da shi na duniya na yawan dukiya da abinda Allah ya ba su shi na yawan 'ya'ya ko mulki ce kada wannan ya ja masa hankali kada ya sa ya rika wato fatan ko ya rika tunanin ko kwadayin shi ma ya samu abin da suka samu wannan wata ni'ima ce wacce take mai gushewa babu inda za ta je abinda Allah subhanahu wataala ya tanada masa a lahira wannan yafi wato shine wanda zai dawwama shine wanda zai wanzu ubangiji subhanahu wataala ya sifanta abinda ya basu na jin dadin duniya Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da zahara zahara ita ce wato shine fure fure an sani a cikin itaciya abu ne wanda yake yana da ban sha'awa kwarai da gaske wani lokaci ma ya zama yana da ƙanshi wani abu ne mai jan hankali saboda kensa saboda yadda yake da yake da kanshi ko yake da laushi ko wani abu kama da wannan to amma kuma a cikin itaciya shine abin da yafi kowanne saurin gushewa yafi saurin bushewa ya fi saurin lalacewa saura haka Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan abu da ya ba su wanda suke tinkaho da shi suna takama da shi wani kyale-kyale ne da duniya a cikin ɗan lokaci zai zo ya gushe abinda ubangiji subhanahu wataala ya tanada wa annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa a lahira shine da zai wanzu hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi kai addu'a Allah ya yalwata wa al'ummarka kai wa al'ummarka addu'a Allah ya yalwata musu kamar yadda ya yalwata wa mutanen Farisa da Rumawa ce gashi mutanen Farisa da Rumawa ba sa bautar Allah amma ubangiji subhanahu wataala ya ba su duniya ya ba su dukkan abinda za su ji daɗi to ya rasulullahi ka yi addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa al'umma ka irin wannan yalwa to annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin haka yana zaune sai ya miƙe tsaye yake cewa a fi shakkin an yabna al-khattab shin kana cikin shakka ne ya kai ɗan khattab wato wani abin da muka ba muke cikinsa na ni'ima Ba ka ganin cewa ya isa sai mun yi addu'ar ubangiji subhanahu wataala ya bamu ni'ima irin wacce ba wa farisawa yake cewa ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid duniya. waɗancan mutane ne da aka gaggauto musu da jin dadin su tun anan rayuwar su ta duniya saboda haka abinda suke ciki ba shi ne abin birgewa ba abinda mu'minai suke ciki na imani da tsoron Allah da takawa shine abin sha'awa ba rayuwarsu ta jin daɗi ita ce abin sha'awa ba haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ma ma yukhriju Allah lakum min zahrati ad-dunya annabi yace abinda nafi jiye muku tsoro abinda nafi ji muku tsoro akan sa shine abinda Allah zai fito muku da shi na furar rayuwar duniya sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma zahratu ad-dunya Mene ne furar rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su barakatul ard albarkatun cikin ƙasa wato ubangiji subhanahu wataala ya fito muku da arzikin da yake karkashin ƙasa ku fara samun duniya to wannan shine furar rayuwar duniya yayin da hankalinku ya koma kan wannan to za ku iya kumanta da Allah subhanahu wataala wannan kuma zai iya jan ku zuwa ga abin da yake ba abin da zai yardar da ubangiji subhanahu wataala ba za ku iya fifita wannan fure wanda yake da saurin yankwanewa kan abin da ubangiji wata wata ya muku tanadinsa na ni'imar gidan aljanna wanda ba za ta gushe ba abin da wannan aya take nunawa shine kada mutum ya zama mai wato mai faransa ransa akan wani abu wanda yake hannun mutane ya sa zuciyarsa cewa shi ma lalle lalle yana so ya samu irin wannan abin da suka samu ko ta halin kaka In haka zai iya jansa zuwa ga abin da zai jawo masa fushin Allah ya zama na ya rasa duniyarsa ya rasa lahirarsa abin da mutum zai yi shine ya sani cewa idan ubangiji subhanahu wataala ya hore masa imani ya bashi tsoron Allah ya wadata shi da zuciya wacce take mai wato zuciya mai qana'a zuciya wacce take wadatuwa da abin da Allah subhanahu wataala ya bata na kasanta to ya sani cewa yana cikin wata ni'ima babba don haka abin da zai ga wasu suna fantamawa a cikinsa na rayuwa kada su ja hankalinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji yana kiransa yana hana shi amma ba shi yake hanawa ba yana hana al'ummar sani annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ba ta gabansa ba duniya ce ta zo take gabansa ba tun farkon tashinsa bai tashi a cikin wata rayuwa ta ainihin ah, jin daɗi ba rayuwa ta wadata ya tashi maraya ne ubangiji subhanahu wataala yayi ta kula da shi har zuwa lokacin da ya bashi annabci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayuwa a bayan ƙasa rayuwa ta masu kokarin tabbatar da jin dadin su na duniya ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan ba to amma Allah subhanahu wataala yayi wannan gargadi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kamar yadda bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro idan har Allah subhanahu wataala zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gargadi cewa wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum kada ka zira ido zuwa ga abin da muka ba su na jin dadi to wannan yana nuna cewa kowane ne idan yana so ya samu kyakkyawar wato rayuwa to kada ya ce ya kwallafa faransa ga da wani yake yake samu shi yasa musulunci kullun yake nuna cewa a harkar rayuwar duniya ka kalli na ƙasa da kai ka kalli na sama da kai in kana kallon na ƙasa da kai shi zai sa ka gode wa Allah subhanahu wataala da ibar da ya maka amma za ka kallo na sama da kai to kullum za ka riƙa rena abin da Allah ya maka wannan renawar kuma za ta yi ta ja maka fushin Allah baya za ka riƙa ci ba gaba ba a harkar lahira ita ce ake so ka riƙa kallon na sama da kai domin wannan zai ƙara zaburar da kai kai kuma ka nemi wato ƙara ƙaimi wajen bautar Allah subhanahu wata'ala ubay ibn ka'ab ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wannan aya wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum yake cewa faman lam yata'azza bi azaillah taqatta'at nafsuhu hasaratin 'ala ad-dunya wanda duk bai ji wannan lallashi na ubangiji ba da yake yi masa to ƙarshe bacin ran duniya ne zai kashe shi wanda duk yace zai wato kafa idansa akan abin da yake hannun mutane ya yace tsul huznuhu bakin cikin sa ne zai yi ta tsawaita wala yashfi ghaydahu ko babu abin da zai wato kawar masa da damuwarsa da bakin cikin sa yara lillahi alaihi ni'matan illa fi mat'amihi wa mashrabihi naqasa ilmuhu wa hadara azabu. ce duk wanda bai ga irin ni'imar da Allah ya yi masa ba a wajen cinsa da shansa da suturarsa to wannan kullun ilimin sa ne zai rika zai rika ja da baya sannan kuma azabar sa ce za ta rika halarto masa wato kullun zai ta kwana cikin bacin rai yana tashi a cikin bacin rai bai ga irin ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya masa ba na bashi ci da sha da lafiya da gurin zama da kwanciyar hankali ibnu jarir at-tabari yake cewa urwa a hisham ibnu urwa duk sanda ya shiga wajen waɗanda suke da masu mulki waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su duniya to yakan fito ya shiga gidansa sai ya karanta wannan aya wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya har yazo inda Allah yake cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa don sai ya ce iyalansa kula da sallah kula da sallah wato mu ma idan muna so ubangiji subhanahu wata'ala ya wadata mu da wadatarsa a duniya to mu lizimci sallah to wannan shine ubangiji yake cewa wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka wato sakamakon da ubangijinka zai baka a lahira shi yafi alkhairi daga kyalkyalan duniya kuma shi yafi dawwama domin shine sakamakon da ba zai yanke ba kamar yadda Allah yake cewa la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila inma indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq Allah ce kada ku musanya alkawarin Allah da wani dan kuɗi kaɗan na duniya ce abinda yake gurin Allah shine yafi muku alkhairi da a ce kun sani abinda yake tare da ku zai kare amma abinda yake tare da Allah shine zai mai wanzuwa haka nan ubangiji yana cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa wal akhiratu khairul laka min al'ula lahira ita ce tafi maka alkhairi fiye da wannan ta farko da haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa arzikin da yake wajen ubangijinsa wanda ya masa tanadi ya fi alkhairi sama da abinda su waɗannan suke masa takama da shi na duniya na ƴaƴa ko na yawan dukiya Allah ya ce min. mi وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا bayan Allah subhanahu wata'ala ya hana shi ya zira ido akan abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya wato ya hore musu ya hore wa mushrikai na jin dadin duniya sai ya umarce shi da cewa ya umarci iyalansa wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah wato tsarkake kanka kadai ba zai isa ba bayan ka tsarkake kanka bayan ka gyara zuciyarka to ka duba iyalanka ma ka yi musu wannan ka ba su wannan tarbiya ka umarce su da sallah ka sa musu san sallah da kiyaye ta akan lokutanta da yin ta kamar yadda ya kamata yadda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta ta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Ibrahim annabi Isma'il yake cewa wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiya annabi Ismail ya kasance wanda yake umartar iyalansa da sallah da zakka kuma shi yardaje ne a wajen ubangijinsa saboda haka wajibi ne ga mutum ya kasance mai tarbiyar iyalansa akan kiyaye sallah matarsa da 'ya'yansa da sauran waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsa kasance yana wasu tarbiya akan sallah kula da sallah da kuma kula da dokokin ubangiji da yi masa da'a hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umarci ƴaƴanku da sallah yayin da suke shekaru bakwai sannan wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr in sun kai shekaru goma suna sakaci da ita kuna iya ma dukan su akan Allah ce wastabir alaiha ka haƙurƙurtar da kanka wato ka dage akan wannan wato kalmar istibar ta fi kalmar isbir akwai kalmar isbir tana nufin kai haƙuri isbabir yana nufin ka ƙara haƙuri matuƙa domin a larabce duk sanda aka ƙara samun aka samu ƙarin haruffa a cikin kalma to ma'anarta tana ƙaruwa Allah subhanahu wata'ala yana nuna masa cewa sai ka dage akan wannan domin wani abu ne da shedan ba zai kyale ka ba zai ta maka wasa da hankali kuma wani abu ne wanda zaka yi shi a aikace dukkan wani wa'azi da zaka gudanar da shi a aikace to ya fi wahala sama da wanda za ka gudanar shi da fatar baki wato ba da gaɓoɓinka ba to wannan wani abu ne wanda za ka yi shi a aikace Allah ce la aluka rizqan nahnu narzuquka ba ba ma tambayar ka wato wani arziki wato ba ma ba mu dora maka kai ne za ka azurta kanka ba ba mu kallafa maka wani abu ba a'a abinda muka kallafa maka shi muka dora maka nauyinsa shi shine ka tsayar da sallah amma abinda ya shafi ciyar da kanka da shayar da kanka da na iyalanka Allah ce duk wannan mu muke yi maka ba kai kadai ba ma da sauran halittu duka duk karkashin arzikin mu suke ci kamar yadda Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah ar razzaq dhul quwwati al matin ubangiji yace wa ma khalaqtul jinna ban halacci aljanu da mutane domin su bauta eh, sai dan su bauta mu Allah ce ba na buƙatar wani arziki daga wajensu wa ma uridu an yut'imun kuma ba na buƙatar su ciyar da ni inna Allahu huwa ar-razzaq Allah shine mai ciyarwa shine mai matukar ƙarfi saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa anan Allah subhanahu wataala yana nuna yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan umarni da yake bashi na yayi kaza ya bar kaza ba dan shi ya amfana ba wato shi Allah ba shi zai amfana da wannan umarni idan ya bi ba ko wannan hani idan ya kauce masa ba Allah ne zai amfana da wannan ba shi da ake bawa umarnin shi da ake gaya wa hannun shi ne zai amfana da wannan la nas'aluka rizqan amma mu ba mu za ka azurta ba ba mu za ka amfanar ba inji ubangiji subhanahu wataala ka dan adam kai za ka amfanar da kanka yayin da ka bi Allah ba wai Allah subhanahu wataala kai wa alfarma ba kai masa biyayya ba dan adam bane wanda in kai masa biyayya zai ga ka taimaka masa wannan ka kake yiwa amma duk abin da za ka yi ubangiji subhanahu wataala ba shi da wannan bukatar hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Abu Huraira da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa yabna adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak ce ya kai dan adam ka samu isasshen lokacin bauta mun sai in cika maka kirjinka da wadata sannan in toshe maka talaucinka in kuwa ka ki haka to sai in cika ka da ayyuka sannan kuma zan toshe maka talaucinka ba wato ubangiji subhanahu wataala yana sanar da dan adam cewa duk abin da zai kai manta da Allah dukkan wata fafutuka da yake ciki to kai manta da Allah idan yayi haka shi kuma sai Allah ya san masa da dukkan damuwarsa ya sa masa wadatar zuci ya bashi kuma wadata ya toshe masa talaucinsa amma idan ce ba haka ba zai yi watsi da Allah subhanahu wataala shi zai yi wa kansa to sai Allah subhanahu wataala ya bashi da tarin aiki kuma talaucin yana gaban sa da ubangiji ya tara masa maduɗiyar dukiya wannan ba shi yake nufi ya raba shi da talauci ba sai idan ya fitar masa da tsoron talaucin daga zuciya amma matukar tsoron talaucin yana cikin zuciyarsa to shi da talakan dan bambancin su ba yawa in ma talakan bai fi shi samun nutsuwa ba yayin da shi bai sa wasu abubuwa na burace-burace a zuciyarsa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da imamu ahmad da ibnu majah suka rawaito hadisin zaid ibnu thabit annabi yana cewa man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة منذ sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda duniya ce a gabansa ita ce tunaninsa da ita yake kwana ya tashi to Allah zai kacaccala al'amarinsa da kuma sanya talaucinsa a gaban idansa wato ko da a ce ya samu duniyar tsoron talauci ba zai fita daga zuciyarsa ba sannan duniyar ko zai same ta sama da abin da Allah ya rubuta masa ba duk fafutukarsa rabansa da kasansa da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya yanka masa shi zai samu kadai wa man kanat al-akhiratu niyatahu wanda kuma lahira ce tunaninsa ita ce a zuciyarsa sai Allah tattara masa al'amarinsa guri guda wa ja'ala ghinahu fi qalbihi sanya masa wadatarsa a zuciyarsa wa atathu ad-dunya wa hiya raghima duniyar ta zo masa kuma tana turbusa hancinta a ƙasa wato duniyar abinda Allah subhanahu wataala yayi zai bashi kuma sai kaga ya samu shi yasa ubangiji yace nahnu narzuquka mu ne zamu azurta ka mu ne zamu baka shi Allah yace wal aqibatu littaqwa karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah ah, abubakar ibn abdullahi al-muzani wanda daga cikin magabata ya kasance idan ya ji rashi tare da shi wato ya ji wani talauci yana neman baibaye gidansa sai ya ce wa iyalansa fasallu ku tashi ku tashi ku bi sallah ya ce haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa sai ya karanta wannan ayar saboda haka tsayar da sallah da kula da ita da kula da sallah a gida yana ɗaya ga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen a samu arziki na rayuwar duniya Allah ce wal aqibatu littaqwa kuma ƙarshen al'amari har ila yau yana ga masu tsoron Allah ko kuma yana ga masu wanda masu kiyaye dokokin Allah wanda annabi Musa yake cewa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ƙasa ta Allah ce kuma yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma ƙarshen kyakkyawan ƙarshe wanda yana ga masu takawa التي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في fasada ولا فسادا والآخبة للمتقين جدونيا mukan sanya ta mukan ba da ita ga waɗanda ba sa neman jiji da kai da nuna isa a bayan kasa sannan kuma ba sa ƙoƙarin barna da yaɗa ta a bayan kasa Allah ce wal kuma kyawun ƙarshe yana ga masu takawa haka ubangiji ya ci gaba da cewa wa qalu laula ya'tina bi ayatin ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Allah subhanahu wata'ala ce wa qalu suka kuma ce laula tina bi ayatin min rabbi me ya hala ba zai zo mana da wata aya daga ubangijinsa ba awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin yanzu bayanin abin da yake cikin littattafan farko bai zo musu ba a nan Allah subhanahu wata'ala ya koma bayani akan darajar alkur'ani da matsayinsa da kuma girman mu'ujizar da alkur'ani ya tattara yayin da ubangiji subhanahu wata'ala a baya yayi magana alkur'ani wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra a farkon farkon surar ubangiji ya bude ta da batun alkur'ani ma anzalna alayka alqur'ana litashqa to sannan karshen surar sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo da batun alkur'ani dan ya nuna matsayinsa a baya ubangiji subhanahu wataala ya kira annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haƙuri ya haƙuri akan duk abin da yake ji na baƙaƙen maganganu da bacin rai da abubuwan da yake gani na tsangwama daga mutanensa ya yi haƙuri ba nan za su tsaya ba ma har ma za su rika ganin abin da ya zo musu da shi ba hujja ba ne me zai hana ba zai zo musu da mu'ujizozi irin na annabawa ba abubuwan da za su bukata su ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza kamar yadda suke cewa suna son duwar watsun maka gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah duk su zama gwal su zama zinare annabi ya ce to ai shi ba wannan ne aikin sa ba ko ya hausa mai sauko musu da littafi ko a sauko musu da mala'iku dodo dodo su zo suna raka shi duk abin da yake faɗa suna cewa gaskiya ne gaskiya ne sai yayi haka za su yadda da shi qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sai tsarki ya tabbata ga ubangiji na ni wani ne in ba manzo mutum manzo ni mutum ne manzo sai abin da aka aiko ni da shi shi za ku gani tare da ni to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu su waɗannan mushrikai suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama laula yatina bi ayatin min rabbih me zai hana ya zo mana da wata aya daga ubangijinsa wato wani dalili wata shaida za ta tabbatar mana cewa shi annabin Allah ne ba ba kawai zuwa ya yi dan ya damfare mu ba ya zo da gaskiya ne me hana ba zai kawo aya ba to shine Allah subhanahu wataala yake ba su ansa cewa awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula bayanin abin da yake cikin littafan farko yanzu bai zo musu ba alqur'ani bai zo da wani abu na bayanin littafan da suka gabata ba alqur'ani ya zo da abubuwa da yawa alqur'ani ya zo da labarurrukan da littafan farko suka zo da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a cikinsu. ya tashi maraya ya tashi ummi baya karatu baya rubutu amma kuma gashi yanzu yana karanta musu labarurrukan al'ummomin da suka wuce labarurruka na al'ummar annabi nuhu al'ummar adawa da samuda da mutanen annabi lot da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi shu'aib ina ya karanta wannan yanzu bayanin da yake cikin alqur'ani da ya zo da shi ina aka dubi abin da sauran littattafai da annabawa suka zo da shi a baya ashe bai yi daidai ba to yanzu wannan bai isa ya zama hujja ba cewa wannan annabin ba da kai yake magana ba wahayi ake masa tunda ina ya je karanta ku dai kun san ba inda ya taba zuwa banda kasuwanci da ya tafi sham shi kuma lokacin ma ba a ba shi annabcin ba ya je kuma ba shi kaɗai ya je kasuwancin na ba ya tafi tare da wasu ya dawo ba a gasan da ya je ya karatu ba amma ga shi yanzu ya zo yana ba da labarurruka na da yawa daga cikin labarurrukan banu isra'il babukan annabawan banu isra'il wanda ba ba ba, ba wani ya karantar da shi ba to shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa wannan bai ishe su ba awalam yakfi lahum wa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim wannan littafin da muka saukar maka bai ishe su ba dukkan annabawa Allah ya ba su mu'ujizozi amma mu'ujizozinsu na ɗan lokaci ne na iya a cikin al'ummarsu ne waɗanda za su gani da ido su yi imani da su annabi musa Allah ya ba shi sanda ya ba shi hannu wanda mutanensa suka gani a lokacin suka yadda cewa shi annabin Allah ne annabi salih Allah ya ba shi taguwa haka da sauran annabawa Allah ya ba su mu'ujizozi wanda suka nuna mutanensa amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya ba shi mu'jizar da ba za ta takaita a lokacinsa kadai ba mu'jiza ce za ta ci gaba da zama a matsayin mu'jiza har Allah subhanahu wataala ya daga ƙasa ita ce alqur'ani hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abu Huraira zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa utiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilay fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba wani annabi face an bashi abinda da irin sa ne mutane za su yi imani da to ni da Allah ya bani wahayi ne da yayi min kuma ina fatan in fi su yawan mabiya ranar gobe kiyama da haka ubangiji subhanahu wataala ya musu hujja da wannan in dai aya suke so da take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ga alqur'ani na ai suna karantawa suna jin abin da yazo musu da shi Allah ya ci gaba da cewa walau anna ahlaknahum bi'adabin min قبلهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah ce walau anna ahlaknahum bi azabin min ƙablihi da a ce lalle mu mun halakar da su da wata azaba gabanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sai su rika cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me ya hana baka aiko mana da wani manzo ba fa fanattabi ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza tun gabanin ba mu kaskanta ba ba mu ji kunya ba qul kace musu qul kullum mutarabbisun kace musu dukkan mu ni da ku masu sauraro ne fatarabbasu da haka kuma ku yi sauraro ku jira fasata'lamuna man ashabu siratis sawi ba da dadewa ba ba da jimawa ba za ku san su wane ne ma'abota farki madaidaici wa da wane ne kuma yake ya shiryu Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da bayani ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mutanansa mutane ne masu tsananin jayayya ba gaskiya suke nema ba yanzu gashi an aiko musu da annabin Allah amma suna ta rigima da shi sun kiyarda su bi abin da ya zo da shi to da a ce za mu hallakar da su ba tare da mun aiko da wani annabi ba da za mu hallakar da su da wata azaba ranar gobe kiyama a tashe su to da sai su rika yi wa Allah subhanahu wataala hujja cewa yaya za a yi bai aiko musu da dan sako ba ba a hana su ba ba a sa su ba haka kawai sai dai su ji an saukan musu da azaba ai ba a musu adalci ba to Allah sai bai yi wannan ba to ba kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba za mu yi wa kowa azaba ba sai mun aika musu da manzo wani ita ce ka'ida ta kowace irin doka sai an baka doka an sanar da kai kasanta santa ka kibi sannan za a hukunta ka amma gabanin a yi maka doka idan kai laifi abin da yake laifi ne ba tare da an yi dokar da take tabbatar da laifi bane ba za a kama ka da shi ba a musulunci ko da a ce an yi dokar ka san an yi dokar ta riga ta tabbata amma baka san da ita ba a musulunci in kayi ba a kama ka da wannan da wannan laifin sai ran da aka sanar da kai ka sani sannan kuma ka zaɓi ka saba da haka ubangiji subhanahu wataala ya aiko da manzanni don su zama hujja don su yanke hujjar masu hujjar ranar gobe kiyama lalla ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul da ya kai ya zama wasu mutane suna da hujja da za su yi wa Allah subhanahu wataala hujja da ita bayan aiko da manzanni da haka suke cewa dan menene ba aiko mana da wannan wani manzo ba mu bi ayoyinka min qabli an nazilla tun gabanin ba mu kaskanta da wata azaba ba wa nakhza ko kuma mu mulakanta mu kunya wato yayin da ubangiji subhanahu wataala zai sanya su a wuta rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu wama lidh-dhalimin min ansar wannan aya tana nuna cewa waɗanda suka mutu ba su samu saƙon wani annabi ba wani annabi bai zo musu ba su ji sako daga saƙonnin Allah ba waɗanda suna da uzuri da ubangiji subhanahu wataala zai dube su da shira na gobe kiyama ba za a kama su kai tsaye da cewa sun saba ba tunda wani sako bai zo musu ba wannan gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da har bayan aiko shi da yau za a samu al'ummar da za su rayu ba su taba jin labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba san abin da ya zo da shi ba to wannan suna cikin waɗanda suke da uzuri sannan Allah ya ce da shi kul ka ce kullum mutarabbisun da ni da ku wannan duk jayayyar ba za ta yi amfani ba an kawo aya ku ce ba ku yadda ba sannan ba aiko manzo ba ku ce da an aiko manzo to duk wannan ba shi ne ba ni da ku kawai mu jira ai akwai ranar da za ta zo akwai ranar nasara cikinmu akwai wanda Allah zai goyi bayan ya bashi nasara sannan kuma akwai ranar gobe kiyama wanda komai zai zai fito tar kowa ya gani kullum mutarabbisu ce da su dukkan ni da ku duka masu sauraro ne fatarabbasu dan haka sai ku yi sauraro kuma ku jira fasata'lamuna man ashabus siratus sawi sannan za ku gane wane ne suke bisa hanya madaidaiciya wa man ihtada wane ne kuma akan shari'a saboda za mu ga ƙarshen surar da farkon surar ya zama abu ɗaya ne farkon surar Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka masa da alqur'ani tazkiratan liman yakhsha dai ya zama wa'azi ga wanda yake tsoron Allah wanda kuma baya tsoron Allah to ƙarshe za a karanta masa alqur'ani za a yi ta fama da shi ba lalle ya imani ba in an zo wannan marhalar an zo wannan zangon to shikenan sai ka ce to a jira Allah subhanahu wataala shi zai yi mana hukunci ko dai a nan duniya ko kuma a duniya da lahira ko kuma a lahirar ita kadai wannan shine abin da karshen surar yake nuna za mu ga da karshen sa da farkonta duk ya tafi akai a bai daya da wannan ne muka zo karshen wannan tafsiri na bana muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sake maimaita mana na baɗi na baɗin lafiya insha a muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda da ikonsa ne da izininsa da yardarsa har muka samu kanmu cikin wannan ni'ima tashi Allah ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya ya kai mu zuwa wannan lokaci har muka halarci wannan azumi gashi kuma muka fara tafsiri lafiya har kuma gashi yau mun zo rana ta 27 cikin wannan wata mai albarka muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya marar iyaka akan wannan ni'ima nashi tashi muna kuma roƙon ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana irin waɗannan ni'imomi shi ya dawwama mana da su sanar da ƙarshe kafin miƙa abin magana a za mu gabatar da godiyarmu bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga duk waɗanda suke da wato hannu ko taimako wajen gudanar da wannan karatu a wannan majalisi da wasu majalisai muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kai musu ladan su a cikin ma'aunansu na lada akwai kafofin watsa labarai masu yawa waɗanda suka wato sanya wannan karatu da muke yi a nan cikin garin bauchi muke a masallacin gwallaga amma kusan wuraren da ake ganin su ake sauraron wannan karatu ba nan bane kadai waɗanda suke jin sa a wani wurare sun ninninka waɗanda suke jin sa a cikin garin bauchi duka saboda haka wannan ta kanta <clears throat> wata ni'ima ce ga waɗanda suka yi sanadiyar samun irin waɗannan majalisai ubangiji subhanahu wataala yi musu wannan don ya haɓaka ladan daga cikin kafofin watsa labarai waɗanda suka nuna mana suka nuna karatuka da muke muka gabatar a wannan masallaci akwai tashar sunna tv wanda sun tasha ce wacce ke sananniya akwai nta hausa ta abuja wanda alhaji a rano ya ɗauki nauyin nunawa akwai nta ta kano wanda kamfanin taki na shenzan ko suka ɗauki nauyi akwai yaminci fm kano wanda kwamitin alhawariyun da kuma alhaji kabiru hassan suka ɗauki nauyi akwai rahama fm kano wanda sautul haq kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyi haka nan da feramir fm kano su ma kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyi sai kuma freedom fm kano sai kuma garanti fm kano wanda kamfanin taki na shenzhen global su suka ɗauki nauyi sai kuma albarka fm ta nan bauchi da kuma globe fm ta ma'anan garin bauchi da brc ta fm a nan toro a cikin jihar bauchi wanda iyalan marigayi alhaji adamu garkuwa suka ɗauki nauyi sai kuma brtv borno wanda yana jin wani kamfani ne iya karanta abin da aka rubuta ba wani kamfani ne su ma suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma fombina fm adamawa sai kuma fm gamawa wanda alhaji rabi'u shehu gamawa ya dauki nauyi sai kuma amma fm a maradi nijar su ma da kuma alheri fm ita ma a maradi a nijar sai kuma rediyo nagarta kaduna sai nta bauchi sai companion FM Katsina sai BRCFM a jama'are wanda Alhaji Musa Tukur jama'are ya dauki nauyi sai kuma Zurriya FM kuma su kasar jamhuriyar Ghana sai Unity FM da ke Jos sai kuma AFNRS Abuja su kuma Honorable Abdullahi Jibrin SA na Nigerian Defense Minister shi ya dauki nauyi sai kuma Duniya TV sai live streaming da ake yi na facebook dukkan waɗannan da ma wasu watakila wanda ba mu san su ba da suna nan duk sun ba da gudunmawa fatan mu ubangiji fana wataala ya saka musu da alkhairi abinda suka yi sa musu a mizani kuma ubangiji su fana wataala ya sa su yi tarayya da mu cikin yada ilimi da yada karantarwa ta addinin musulunci haka nan akwai jami'an tsaro da suka ba da gudunmawa watuka da gaske wajen aga cewa an yi karatuttuka an yi karatu anan an yi an gama lafiya akwai yan sanda hukumar yan sanda akwai hukumar DSS akwai hukumar road safety da yan agaji yan agajin mu na izala da sauran yan agaji na wasu ƙungiyoyi da kuma yan cop marshal su ma wasu ne wanda suke taimakawa wajen kawo tsaro da kuma tsare-tsare su ma waɗannan duka da waɗanda ma ba mu sani ba wanda sun taimaka su ma Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji ya sa musu a mizani muna godiya kwarai da gaske ga gwamnatin jihar Bauchi da take daukan wato dawainiya wajen gabatar da harkoki na addini ba wai a cikin ba na masallaci ba a duka jihar Bauchi gaba daya muna godiya ga kuma yau mun samu ah, mun samu ziyarar mai girma gwamna Allah subhanahu ta'ala ya kaddara zai fara ziyarta wannan masallaci namu a cikin wannan wata mai na Ramadan muna masa barka da zuwa kuma muna godiya kwarai da gaske da wannan tagomashi da muka samu a irin wannan rana mai albarka da muke rufe wannan tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ubangiji ya masa jagora cikin abin da ya dora masa nauyin al'umma Allah subhanahu wataala ya taya masa Allah ya taya masa ubangiji subhanahu wataala ya sa masa juriya da hakuri na al'umma shugabanci wani abu ne da ya buƙatar hakuri duk yadda mutum ya kai dole sai ya hakuri a sha'anin shugabanci eh, saboda haka muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa masa juriya ya sa masa hakuri kuma Allah ya bashi masu ba shi shawara na gari da su kewaye shi su ba shi shawarwari na gari Allah sa yadda ya shiga lafiya ya ta lafiya Allah sa ya gama lafiya muna yi masa maraba matuka da gaske da wannan shi da ya yi mana muna mika gode mu ga masarauta wanda a koyaushe muna samun goyon baya da gudunmawa da ƙarfafar gwiwa daga mai martaba sarki a koyaushe muka zo zai yi maraba lale-lale da mu kuma za mu ji kalmomi da nasihu daga wajen sa kwarai da gaske a yau muna tare da shi wajen kai masa ziyara muna yin farin ciki kwarai da gaske kuma muna godiya da irin wannan tagomashi da muke samu akwai mutane da yawa waɗanda sun taimaka kwarai da gaske tun daga kan ƙungiyar jama'a jama'atu izalatul bid'a ta nan jihar Bauchi wanda ita ce take bakuntar wannan karatu da da da ainihin kokarinta da tsayawar shugabanninta shugaban izala nan jihar Bauchi da kuma shugaban wannan abin nan limamin wannan masallaci da sauran yan kwamiti waɗanda suke tare da shi a cikin ayyukan gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi muna kuma godiya ga wasu mutane waɗanda su ma a ɗaiɗaikun su sun taimaka bayan suna tare da masu taimakawar amma a ɗaiɗaiku sun taimaka irin su Alhaji Umaru Yami da muke tare da shi akwai Sa'in Bauchi Alhaji Bala Malami akwai Marafan Bauchi alhaji abdullahi yakubu waɗanda koyaushe muna tare da suna akwai manya-manyan dattawa da muke tare da su a nan da kuna ganin su waɗannan kawai suna ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya karba ayyukan su da fatan yadda muka ga bana haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana da haka Allah subhanahu wataala ya kai mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanahu wataala da ya gwada mana wannan lokaci wanda malam Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri muka yi tsawon zama da shi na kusan wata guda yana gabatar mana da tafsirin alkur'ani mai girma wanda al'umman da suke wannan gari da sauran wurare da ake sanya wannan tafsirai kamar yadda malam ya ambata ko shakka babu sun imfana da wannan wato ainihin karatu da malam ya gabatar muna fata Allah ya saka mishi da alheri sannan kuma muna gabatar da ɗimbin godiyarmu da farin cikinmu shi mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya karrama mu ya samu daman <clears throat> halartar wannan wato masallaci wajen rufe wannan karatu na wannan shekara ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri da kuma mataimakinsa da sauran tawagar da ya taho da su duka muna gode muku Allah ya saka muku da alheri so ajandar mu za mu kira shi wato shugaban gudanar da wannan tafsiri wato Dr. Ibrahim Umar Disina wanda zai ɗan gabatar da jawabi a takaice akan abin da ya shafi wannan tafsiri da kuma kokarin da shi malam yake gabatarwa a wannan masallaci na abin da yayi tare kuce da yawa bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillah yau take sallah sallah amma mai dauke da alhini na rabuwa da malaminmu masoyinmu wanda ya zo yana shayar da mu suna na tsawon wata guda a wannan gari namu na bauchi wannan tafsiri an fara shi ke kimanin shekara takwas da ta gabata tun alif ko in ce biyu a shekarun girgori aka fara wannan tafsiri kuma da ikon Allah malam duk shekara yana samun halartar wannan majalisi wannan masallaci wasu daga cikin ku sun sani wasu ba sani ba irin gwagwarmayar da aka sha da hanyoyin da aka bi wajen gamsar da malam da kuma wasu runduna da suke zuwa duk shekara ga sunan don yaƙar wannan tafsiri ganin cewa an mai da shi zuwa kano amma da ikon allah ba sa ci ƙasar alhamdulillah su karan kansu sun mika sun sallama sun ce to alhamdulillah malaminmu dr muhammad sani umar rijiyar lemo kamar yadda muka sani mutum ne wanda allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa wani in ya gan shi zai ɗauka cewa shekarunsa ya kai sittin. kusan yanzu saura wata ɗaya malam ya cika shekara arba'in da takwas a duniya malaminmu kamar da muka faɗa bara cewa ba malami ne kamar da yawa daga cikin malamai ba malami ne na hadisi malami ne na fassarar alkur'ani malami ne marubuci sannan kuma malami ne mawaƙi mun sani cewa a ilimin addini idan mutum ya kai matakin da yana waƙa. to alhamdulillah za a ce dukkan abin da ake bukata na zalaka da balaga da yaren larabci ya samu Allah ya saka wa malam da alheri wanda yake so ya amfana da malam ba a tafsiri kadai ba rubuce-rubucen malam da yayi a duniya wanda za mu iya cewa babu wani ɗan Najeriya guda ɗaya wanda littattafansa suke yawo a libraries na duniya kuma cibiyoyin bincike na duniya ko suka sake bugawa ko kuma suka ɗauki nauyin bugawa tun a karan farko kamar malam malam mun sani cewa abin da ya rubuta a matsayin neman shaidan matakin masters a lokacin shi ne ya zamto abu wato tesis da ya fice gaba ɗaya a garin madina har malam ya sami kyautar sarki abdulmajid na garin madina a wancan lokaci malam kai haƙuri malam yana hana ni amma ina yi kamar ban ji ba wato ina faɗa mana haka ne musamman ga ƴan uwana almajirai ga ƴan uwana masu iya karanta larabci ko da ce rubuce-rubucen malam ba a larabci a larabci kawai suke ba kamar inda suna nan a larabci suna nan kuma a Hausa ya rubuta littattafai masu a Hausa wasu ya fassara su zuwa Hausa kuma ƴan uwana mu sani tafsirin nan da muke sauraro wani abun da za ku sha mamaki shine wato ba wai tafsiri abu ne guda biyu yake tafiya yana rubuta tafsirin alkur'ani sannan kuma yana fassara mana alkur'ani domin tsawon shekara goma sha biyu tsawon shekara takwas ɗin nan kawai mun iya fassara surori biyar ne don mun fara daga nahli muka sauka isra'i muka zo zuwa kahafi muka sauka maryam yanzu muka kai ƙarshen ɗaha in ka hada ayoyinsu zai baka kusan ayoyi 500 muka fassara a tsawon shekara takwas wani abu shine malam kuma yana rubuta tafsirin alkur'ani domin za ku ga takaddu sai ya gama rubuta tafsirin wanda yana fata lokacin da ya sauka zuwa nasi kuma insha Allah littafin zai fito a matsayin tafsirin alkur'ani da za a ba da shi wa duniya musamman masu yarjejin larabci wanda muke tsammanin zai fito a abin da ba zai gaza mujalladi da yawa ba Allah ya saka malam da alheri malam ce hakuri na san wannan abin da na faɗa shine abin da zaka ga ban kyauta maka ba to amma ya zama to dole ne anzilun nasa manazilahum a saukarwa mutane matsayinsu don in ka san darajar mutum sai ka san darajar abin da yake faɗa Allah ya saka malam da alheri abu na ƙarshe kwamitin tafsiri kamar yadda aka saba uh, kun ji dai an sanya wannan tafsiri a gurare daban-daban a duniya a ƙasashe daban-daban saboda tsari na zamani matsalar mu ta bana wacce ya zamto wajibi in faɗa saboda yanayi da aka saboda girman tafsirin da faɗinsa da abin da yake bukata wato ba ƙarami ba ne ba wannan ya saka a duk shekara mafi ƙarancin abin da ake kashewa ƙarancin abin da ake kashewa ba mu taɓa gaza da naira miliyan hudu ba sannan wata shekara yakan ninka haka amma abin takeici a bana ba mu samu gudunmawa ko ta naira miliyan ɗaya ba daga hannun mutane amma da ikon Allah abin ya gudana mun sani cewa gwamnatin jihar Bauchi suna taimaka mana amma saboda yanayi na karɓar mulki da aka shiga ya saka to saboda haka dai in ba a ba mu gudunmawa ba za a biya mana bashinmu Allah ya saka da alheri Allah ya saka wa shukran ah, to alhamdulillah ah, ranka daɗe kaji jawabin shugaban kwamitin tafsiri to za mu je kai tsaye na gaba za mu kira shugaban jama'ati zalatul bid'a wa iqamatu sunna alhaji muhammad inuwa dan asabe wanda shi ne zai yi jawabin godiya ga shi malam da masu sauraro da kuma manyan bakin mu da suka samu halarta tun daga kan shi mai girma gwamna da dukkan sauran baki na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ina mana gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a farko an ce zan yi jawabi ne na godiya don haka ina fara mika wannan godiya mu ga shi malam da Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya halarci wannan tafsiri complete na wata guda wanda muna sauraron sa kuma ba abinda za mu ce ma malam a cikin waɗannan shekaru guda bakwai ko takwas ne to ina fata dai Allah maɗaukakin sarki dukkan abin da shi malam ya aikata a wannan wuri Allah ya sa masa shi a mizani sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi ƙwazo da ɗaukaka da basira yadda duk abin da ya faɗa ya zanto mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi to malam Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu ƙarshen wannan wata na Ramadan ko in ce kusan ƙarshe. to alhamdulillah kuma ana cikin wannan hali sai Allah maɗaukacin sarki ya aiko mana da sabuwar gwamnati kuma Allah maɗaukacin sarki ya nufi gwamnan gashi a gabanka ya zo don halartar rufe wannan taro mai girma gwamna da kai da tawagarka muna yi muku barka da zuwa muna yi muku fatan alheri kuma muna muna muku fatan alheri muna kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ya sanya a yi ta maimaita irin wannan halartar wuri mai albarka to kafin in ce zan miƙa microphone ina so in miƙa saƙo na shugaban wannan kungiya ta jama'a ta zata bid'a kamata suna ta kasa shek Abdullahi Balalau wanda ya ce yana ba da umarni duk inda ake tafsiri ko za a rufe tafsiri to a yi addu'o'i dangane da abin da ya shafi wannan ƙasa musamman abin da yake faruwa a jihar zamfara katsina da sauran wurare sannan mu kuma allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga dukkan irin waɗannan abubuwa sannan kowa dai ya san abubuwan da suke faruwa ba sai an bayyana ba muna fata wannan sako za ta cimma duk wuraren da ake yin tafsiri in za a rufe a yi wannan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa namu musamman mu jihar bauchi inda muka samu sabuwar gwamnati muna fata duk inda aka yi karatu a yi addu'a wannan gwamnati namu Allah ya taimake ta Allah maɗaukacin sarki ya ba ta nasara Allah maɗaukacin sarki muna roƙonsa ya taimaka ma shi wannan gwamna da wazirai na ƙwarai wanda za su ba shi shawarwari masu amfani wanda za su sa ya yi adalci a cikin mulkinsa muna fata Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah mun zo zuwa ga sauraron jawabin mai girma gamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آل محمد وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين حميد مجيد muna gode wa Allah subhanahu wata'ala muna gode wa iyayenmu da shugabanninmu musamman ma malamanmu irin wannan hamshagin malami malam muhammad sani rijiyar lemu wannan wata mai albarka muna gode wa allah da ya kawo mu cikinta kuma muka samu albarkacinta musamman ma wannan lokaci da muke ciki na gaban rufe alkur'ani mai gema wajen tafsiri to an yi maganganu da yawa kuma an yi jawabai da yawa gabacin malam addu'a to malam na dade na dade ina jin labarin ka kuma na san abin da kake yi wa mutane musamman ma mu musulmai da muka fito wannan shiya na arewa maso gabar a cikin garin Bauchi muna alfahari da kai kuma mun san cewa kai dan Kano ne to amma al'umma musulman jihar Bauchi sun umarce ni da nemi alfarma da furuci na dindindin cewa ba za ka bar bauchi ba tafsirinka ba zai bar bauchi ba za ka ci gaba da ilmantar da mu da tunatar da mu mu ji tsoron Allah da kuma saƙon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun gode maka Allah saka da alheri. To a gaskiya na ji jawabin shugaban izalatul bidiya wa iqamatus sunna alhaji inuwa kuma yayana ne kuma ubanmu ne ni dai ina da kyakkyawan alaka da ƙungiyar izalatul bidiya wa iqamatus sunna kuma wannan masallaci tana zuciya na tun ina yaro lokacin da aka sa tubalinta kuma Allah ya sa mun soyayyan wannan masallaci da kwamitin masallaci da wanda suke hidima ma wannan masallaci ba saboda siyasa ko saboda wani abu ba saboda yadda suke burge ni wajen nuna cewa musulmai suna da tsari musulmai suna iya maintaining ko mai aka sa musu musulmai suna iya yin istihadi a kowane mataki ba sai malamai kawai ba saboda haka sai kuma Allah ya sa yau ga abubuwan da musulmai na izalatul bid'a da sauran ƙungiyoyi suka mun a jihar Bauchi ni dai ba abin da zan ce malam sai a ce ni addu'a da godiya wa Allah subhanahu wata'ala da kuma bayin Allah da suka yi cincirodo ba saboda dukiya ba ga ɗimbin ɓatanci da aka mun ga ɗimbin zagon ƙasa da aka mun ga kuma ga sauran abubuwa dai wanda ba a rasawa na siyasa amma aka zaɓe ni a matsayin gwamnan jihar bauchi kuma kuka ba ni dama yau yi magana a nan to ina godiya allah ya saka da alheri muna da ƙalubale iri-iri muna da abubuwa da suke gabanmu wanda suka sha mana gaba to abin da zai fidda mu shine addu'a bauchi dai gari ne na tsoron allah a cikin daular Usmaniyya bauchi ta yi fice a siyasa kuma a wajen addinin musulunci saboda haka ina fata wannan lokaci da Allah ya kawo ne ya jarabce ni da shugabanci zai kasance addinin musulunci ya ci gaba a jihar Bauchi ina fata al'umman jihar Bauchi za su ci gaba ta wajen more rayuwa kuma a cikin more rayuwan kamar yadda ka faɗa a wannan kista da ka faɗi ya kasance akwai tsoron Allah akwai kyautatawa kuma tsoratawa wa iyalanmu da wanda suke ganin mu shugabanni saboda mu ji tsoron Allah mu zama masu amfani wa dukkanmu da kuma communities da muke da shi saboda kuwa talauci ya addabe mu matasan mu ba su da abin yi malam garinmu garin kodago ne mu ba kanawa ba ne masu kamfanoni saboda haka ina so a mana addu'a ya kasance kamar yadda hadisi ya fito kafin gumin kowane ma'aikaci ya bushe a biya shi albashinsa a mana addu'a duk wanda suka yi fansho suka bar aiki a dinga biyan su hakkinsu kuma Allah ya sa mu samu zaman lafiya a wannan shiya zaman lafiya da za mu kawo ayyukan yi wa matasa kuma mu hana su wayannan abubuwa da suke wanda ba su da daɗin faɗi wato sara suka Allah ya albarkace mu kuma ina godiya na musamman cewa a wannan gaba Allah ya kawo ni ya jarabce ni da mulki ni ba kowa ba ne kuma na san cewa an yi gwagwarmaya wayansu malamai ma ba su yi ni ba wayansu ma'aikata ba su yi ni ba to amma cikin ikon Allah shugabanci ya ɗora min nauyin kowa wanda ya zaɓe ni da wanda bai zaɓe ni ba ina miƙa hannaye na wa kowa malamai da ma'aikata da yan kasuwa duk wanda suka yi ni da wanda ba su yi ni ba yau daidai suke a zuciya na Allah ya taimake mu mu haɗa kai ba tare da tsangwama ba ba tare da ƙiyayya ba mu cire wa kayukanmu kitse a wuta wato muna da ƙalubale kamar yadda na faɗi gwamnati ta canja gwamnati ba za ta yi yin komai ba sai da haɗin kan al'umma yau raran mai da ake samu ba zai ishe mu biya bukatunmu ba dole sai mun kawo wani hubasa ta wajen noma kyautatawa wa matasa da iyaye kuma mu dinga yin abubuwa wanda zai ba zai kawo zargi a tsakaninmu ba Allah ya taimake mu ina godiya na musamman wa al'umman jihar Bauchi da suka bani dama wannan shine magana na ko kuma address ina na farko bayan an yi rantsar da ni insha Allah zan yi ƙoƙari abin da na rantse a kai ga cewa cikin ikon Allah kuma in sha Allahu ban ba da mutanen bauchi kunya ba cincirodo da aka yi aka zo aka rantsar da ni wani mai shekara tamanin ya ce min tun da aka yi bauchi ba a taɓa taruwa irinsa ba to wannan ya daɗa bayani tsoro kuma ya daɗa nuna mun cewa akwai nauyi a kaina da ni da ɗan uwana sanata baba taylor da sauran duk wanda za mu kawo su Allah ya sa mu yi abin da ya fi abin da aka yi a baya ba tare da tsangwama ba ba tare da gaba ba ba tare da ɓata tsakanin juna ba Allah ya ba mu zamantakewa mai kyau Allah ya ba mu damana mai albarka assalamu alaikum